sako ne zuwa daga zuwa ga shugabanni da masu kuɗi da sarakunan mu. hali ta kuncin rayuwa yana kara sananta sannan kuma ga watan ramadana ya kusanto wani irin tanadi shugaban kasa da gwamnoninmu da sanatocinmu da membobinmu da ministocinmu da kwamishinoninmu da duk wanda yake da ragamar mulki wani irin tanadi suka yi wa al'ummarsu sarakunanmu wani irin tanadi suka yi wa al'ummarmu masu kuɗi wani irin tanadi suka yi wa al'ummar musulmi ga azumi kuma ga sanani alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda shi ne ya halicci halitta kuma ya daidaita ta wanda shi ne ya kaddara abubuwa kuma ya shiryar da su sarki ya sarkaka wanda ya wajabta arziki ga bayinsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa babu wata dabba a doron kasa illa alallahi rizquha face lallai arzikin wannan dabbar yana hannun ubangiji saboda haka allah ya san matabbatar kowa sannan kuma duk wani abin da ka sani yana nan a bayyane a cikin littafin ubangiji shine saukin al'amari komai yana nan a rubuce ko ka aikata ko kar ka aikata na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi kaɗai wanda ya shi da abokin tarayya allazi yut'imu wa la yut'amu wanda shi yake ciyarwa amma shi ba a ciyar da shi inna allaha huwa razzaqu zul wa matin allah subhanahu shi shine mai arziktawa ma'abocin karfi almatinu kuma mai karfi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida cewa annabi muhammadu bawansa ne manzansa ne sadiqul wa'adil amin sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin ayyuhal ikhwatul mu'minun ya ku ƴan uwa mu'minai ku ji tsoron Allah mutukar jin tsoronsa fa inna ajsadana na nari la kuwa jukkunan mu ba za ta iya jure azabar wuta ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu guji wuta wuta bala'i ne masiba ne jikinmu ba zai iya ɗaukan azabar wuta ba qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda imani da Allah da manzansa ku ji tsoronsa mutukar jin tsoronsa wala ta mutunna kada ku yadda ku mutu illa wa antum muslimun face kuna musulmai wa alamu ku sani cewa annal arzaka biyadillahi arziki a hannun Allah yake yarzuku man yasha'u zai arzuta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama kai da ka samu ba karfinka bane inda karfi ne a cikin masallacin nan wallahi ba za ka fita ba wani zai danna ya karfi kudin da yake hannunka inda wayo ne wani ya fi ka wayo in dabara ne wani ya fi ka dabara in ilimi ne wani ya fi ka ilimi saboda haka arziki a hannun Allah yake wanda yake ya ga dama wani bai taba bai iya rubuta sunansa ba ma amma ya zama multibillionaire har ya mallaki jirgin kansa wani kuma duk bokon duniyan nan ya gama ya dawo ya zauna ko keke bai mallaka ba saboda haka arziki a hannun Allah yake saboda haka yan uwa musulmai mu sani cewa duk mutumin da ya ciyar Allah wa annan laha yunfiku Allah yana ciyar da alaman yunfiku ala ibadihi wanda ya ciyar da bayinsa idan ka ciyar da bayinsa Allah yana cewa alhalku iyalullahi halitta kaf gaba daya iyali ne na ubangiji family ne na ubangiji saboda haka idan ka ciyar da al'umma to kamar ka ciyar da iyalin ubangiji wannan fa ba a ce mutum ba ba a ce mutum ba ba ko dabba idan ka ciyar wallahi tallahi sai gani sallanka bai kwace ka ba azuminka bai kwace ka ba ka bai kwace ka ba zakanka bai kwace ka ba amma wallahi sai gani wani abin da ka raina noma ɗaya da kasa dabba ya ci sai gani a sanadiyarsa ka shiga aljanna bagiyatul banu isra'il wata karuwa a zamanin banu isra'ila tana jin kishi na masifa kamar ta gudu a guje ta zo rijiya ta sa guga ta ja ruwa ta sha ta sha har ciki ya cika ba zai ba ta tiya ta tafi ba ta shiga karkashin inuwa ta zauna tana hutawa saboda ruwan ya bi jikinta sai ga wani kare ya gudo a guje ita ma tana saboda kishin da wannan karuwan ta ga wannan kare ya ce wannan fa abin da ya koro ni ita ya koro ta ta tashi ta sa guga ta ciro ruwa ta ba wannan karen a wannan dalilin Allah ya gafarta mata ta shiga aljanna dan Allah ya ya in dan adam kaciyar kare fa saboda haka yan uwa dan ba mu san kimar ciyarwa ba har malamai sukan fito suna cewa wai don me za a ce ba za a sa karatuttukansu a TV da gidan rediyo ba wai saboda abinci yana tsada ai su suna ciyar da ruhi ne gwara ka mutu da yunwa an karantar da kai wani karantarwa za ka yi mutum yana da yunwa wani karatun ka zai gane wani karatu ne ba a yi ba wanda kai kuma sarkin shugaban tafsirai yau za ka yi duk karatu an gama shi saboda ciyarwa ba abin da za a hada shi da shi a doron musulunci kuma al'umma suna da bukatar a ciyar da su akwai hasanu akwai a hasanu akwai abu mai kyau akwai mafi kyau in duniya tana zaune lafiya kalau ba yunwa, ba kishi, ba bala'i to a ji a dauki a saka ko cnn ko bbc ba mu damu ba amma yanzu makwabcinka yana cikin yunwa ɗan uwanka yana cikin yunwa yana cikin wahala a ɗauki miliyan biyu uku a je a biya maka kudin makaranta kai ba malamin kirki ba ne ko kai in aka shawarta ce a'a a je a ciyar shi zaka faɗa saboda haka yan uwa musulmi musan girman ciyarwa a wajen Allah ya fi kowane irin abu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala zai ciyar da wanda yake ciyar da bayinsa Allah subhanahu wata'ala shi ya babu dukiya kuma ya sanya akwai hakki sa'ili wal maharum wanda ya zo a ce fi sabilillahi ka taimaka min yau ba ba masara kwaya ɗaya a gidana in kana da hali ka cire ka bayar idan ya je ya mutu kai ka kashe shi mutum ɗaya idan ya mutu saboda yunwa alhali muna da damar da za mu ciyar da shi ba mu ciyar da shi ba wallahi Allah zai saukar mana da azaban da ba mu taba gani irinsa ba dan Allah ya jarrabi wasu bayin Allah da suka wuce a zamanin dukan da suka cune saboda mutum ɗaya ya mutu ya roke su abinci ba su ciyar da su ba ya mutu Allah ya zauna musu bala'i da masifa na yunwa saboda haka mu guji muna gani kamar wasa a satin nan na gani a bbc ba dan a bbc na gani ba ba zan yadda ba wani uba ya harbe ɗansa saboda ya cinye masa abinci saboda ya ɗauke masa abinci abincin ba karka ce tirela guda ɗaya ba na shimfuhun shinkafa karka ce tirela ɗari ko hamsin ba karka ce tirela goma ko ɗaya ba karka ce buhu goma ko buhu ɗaya ba abinci ne an ɗafa shi yana cikin tukunya yaro da ya zo ya ɗauka ya cinye uban ya ɗauki bindiga ya harbe shi sanani mu fa ya kai haka saboda haka shugaban ƙasa wane tanadi kai wa al'ummarka ga azumi ya shiga ya karanto mu gwamnoni wane irin mataki kuka ɗauka ga al'ummarku suna cikin yunwa suna cikin masifa suna cikin talauci ga kuma azumi ya kusa azumin da mutum ba zai ci ba daga safe har faduwa rana kuma lalle in yayi bude baki yana bukatar ya ci wani abin da gobe ya karfafa shi gobe ya tashi da azumi to ba magana gine-gine ake yi ba gwamnoni ba maganan gada ake yi ba gwamnoni ba maganan flyover ake yi ba gwamnoni ba magana makaranta ake yi ba ba maganan asibiti ake ba yanzu ana maganan ceto rai ne sai mutane sun shiga hayyacinsu sai sun shiga cikin koshi kafin nan aje ai musu gada don gada din mutum ne zai haura in ba mutum ba amfanin ga akwai amfanin gada an yi gadan ne saboda dan adam an yi gidaje ne saboda dan adam an yi za a yi makaranta ne saboda dan adam dan adam sai ya rayu za a gina masallaci ma malam saboda haka wallahi azimu idan ba mu gane dibdin da muke ciki ba abin din yadda muke tunani ya wuce ba wallahi azimu yunwan wanda kasan nan take ciki duk yadda muke tunani ya wuce guru saboda haka gwamnoni muna da labari labarin ku da ake baku wata-wata ya kawo amma ba a gani a kasa ba kuma al'umma gashi suna cikin fatara suna cikin yunwa yan uwa bari ba ku wani labari satin da ya wuce in ba ku manta ba na ce muku wannan halin da muke ciki ba kar ku ɗauka ku kai nisa na ce in ba sa ba a cikin masallacin nan za a samu wani bai ci abinci ba in ba ku manta ba satin da ya wuce na faɗi haka na ce in ba sa ba akwai wanda ya bar gidansa ko mudu ɗaya babu wallahi azimu mun yi sallama ban fita a masallacin nan ba wani ya ce mun mana ya ce wallahi a satin nan bai wuce mun ɗaura wuta tukunya a so uku ba ya ce yanzu ma ya bar gidansa ba komai kuma yanzu ma yunwa yake ji kuma na kusa da ni ne malam an kai haka ba amma saboda rashin damuwa da ɗan uwantaka rashin sanin halin makwabcinka me yake ciki rashin sanin halin damuwa da damuwan ɗan uwan musulmi ya sa kowa bai damuwa. kowa ta kansa yake yi Allah ya kiyashe mu saboda haka muna kira al'umma su gane al'umma suna cikin masifa saboda haka Allah ya sa hakki a cikin dukiyarka wanda ya zo ya ce fi sabilillahi ka taimaka masa wanda ya kame akwai wanda ba zai iya yin roko ba in ka ga yana cikin hali zaka gane daga fuskarsa ka kira ka taimaka masa faman abda haƙƙal mala li ahlihi wanda ya bada hakkokin dukiyarsa ga waɗanda suka cancanta buri kala hufi malihi Allah zai sa masa albarka a cikin dukiyarsa wa man yabhal wanda yayi rowa fa inna ma yabhal an nafsihi yayi wa kansa rowa ne ba kowa yayi ba dan in ka bayar Allah zai baka in ka taimaka Allah zai taimake ka in ka ciyar Allah zai ciyar da kai duniya da lahira ibadallah ya ku 'yan uwa na fi waqti kad gallat fihi al-ma'ishatu 'ala an muna cikin wani lokaci da abinci ya sananta ga al'umma al'umma suna cikin yunwa al'umma suna cikin masifa fa asbaha al-fuqara wal mustad'afuna la yajiduna luqmatal aishi fa yabituna khawiyatan butunahum muna wani lokacin da talakawa da masu rauni la yajiduna luqmatal ash ba sa samu loma guda ɗaya wanda za su rayu loma ɗaya muna cikin wannan zamani suna kwana cikinsu ba komai suna kwana suna kuka da idanuwansu ayunuhum atun. Mun munkasiratu qulubuhum zuciyarsu ta riga ta karaya ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha fayata juna ila man yujbiru hamilahum suna bukatan wa zai taimaka musu suna bukatan wa zai ba su noma guda daya suna bukatan wa zai ba su kai kuma Allah ya baka biliyan daya kai kuma Allah ya baka naira duk miliyan ɗari kai kuma Allah ya baka miliyan goma miliyan ishirin kana da buhu biyu uku biyar goma a gidanka kana kallon al'umman manzan Allah suna cikin masifa ba za ka taimaka musu ba me za ka je ka gaya wa Allah dan uwa me za ka je ka gaya wa Allah in Allah yana so fa miliyan ɗinka ɗarin sai ya karba ya baiwa makwabcinka talaka da ka hana shi loma guda ɗaya kai kuma ya zama baka da shi saboda haka yan uwa musulmi mu tuttubi yan uwanmu mu san halin da suke ciki saboda mu taimaka wa junanmu wa yakinnu alaikin wanda zai taimaka ya ji tausayinsu wa yuwasihim fi masabihim ya taimaka musu a cikin masifan da suke ciki na yunwa wa min azamin subul muwasatu mafi girman hanya wanda za mu taimaka wa wannan yan uwan namu ورفع المعاناة عن إخواننا المستضعفين والمحتاجين ندوك مسو وحلا da 'yan أمو raunannu mabukata min alfukara'i wal masakin daga cikin talakawa da miskinai hanyoyi guda biyu ne huwa sadaqatu shine sadaka yaqsimu bi kashi biyu ne sadaka akwai sadaka alwajibatu wa hiya zakatu zakka malam a cire zakka a bayar a wannan lokacin nan a cire zakka masu kudi ku cire hakkin ubangiji wallahi idan kaki ba da hakkin ubangiji akwai lokacin da za a canja wannan kudin naka ya zama kabo kabo ana ɗaura maka ana azabtar da kai da wannan dukiyar taka saboda kaki ka cire hakkin ubangiji malam a shekara a cikin miliyan ɗaya ka cire dubu ishirin da biyar ya gargare ka to ko wayannan da suke ta bandits din me bambancin ka da su kai ma ka kashe rai su ma sun kashe rai akan ka hana su haƙƙin su Allah ya baka arzikin wai wannan din ba za ka iya ka bayar ba misali ba yanzu mutum ne mai kuɗi ya kira ka ya ce ga miliyan ɗari ka je ka juya kai duk abin da kake so ni bukata na duk wata a miliyan ɗaya ka cire dubu ishirin ka kai wa jatumana. na ni zan tafi kasan waje sai na dawo ka ke miliyan ɗari nan in ya zama miliyan ba na bukata komai ka ke naka ne amma ni bukata da, a kowane miliyan ka ba da dubu ishirin da biyar biyar idan wata ya yi ka kai wa jatumana da mutumin nan ya je bayan shekara goma ya dawo baka taba kai wa jatumarsa dubu ishirin da biyar ba dalla akwai wani sinan ne mutum kamar wani sha sa Allah ya ce Wai lulil lil na? farin azaba ya tabbata ga mushrikai su waye mushrikai sai Allah ya ce allazina la yutuna zakata da ba sa bada zakka wa hum bil akhirati hum kafiru. saboda haka yan uwa a cire zakka a bayar shine zaman lafiyar ka ba wannan abin da muke cewa ku bayar ku bayar idan kaki bayarwa ta Allah ba wasu za su haura su karba ta kakarbin bala'i ba zaman lafiyanka da makwabcinka zaman lafiya da 'yan uwanka shine ka ba su su wa atu zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura amma in aka ce maka moto ta kai miliyan 100 zaka je ka siya zaka gina gidan miliyan 100 200 amma dan uwanka uwa daya uba daya yana kwana da yunwa ka ba san amfanin wannan arzikin ba wato ni abin da ke bani mamakin nan ku dinga bincikawa ku gani yawanci masu kuɗi da zaka ci ba multimillionaire multimillionaire yana da waya house yana da kaza yana kaza idan ka binciki family sa wallahi sai ka zabi wani yana jin yunwa amma a yanzu nan ya biya kuɗin umra shi da matarsa da 'ya'yansa za su tafi amma ga ɗan uwansu ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ba shi da mugu goma a gidansa aksarinsu haka suke mafi yawa na binciki dewa na gani dewa jiya nan wani ya kira ni ya gaya mu ya saki matarsa ni ne alwalin alwalinsa shi wannan mutumin da ya saki matarsa da kyar yake samu ya ciyar da matar amma akwai wansa ubansu ɗaya in na kama sunansa kowa zai sani a garin nan matsayin da ya rike zai iya ya baka miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya ka je ka yi juya ka kawo an kama ɗan mutumin nan a wata ƙasa daddala a cike a motarsa yaro ne yana ɗan makaranta kudin ya wuce a ce yaro ya mallaki wannan kudin amma ɗan uwansa ne uba ɗaya saboda rashin ciyarwa yanzu ya saki mata, kuma wallahi tallahi yanzu suna mutane saboda bala'i ya kai bala'i suna suna sakar mata wasu ma ba magana saki kawai fita suke su gudu su tare tela na ya gaya mun shekaran jiya yace wallahi malam wani ne ya hana ni ba dan haka ba da na sallake kasan nan idan kana jin maganganun al'umma ba ya wuce tunani ba yan uwa musulmi sannan kuma abu mafi girman azumi muka sa gaba amma har yanzu ba mu ga gwamnoni sun dauki mataki na kirki ba sanatoci ba mu ga suna addaba komai ba membobi ba sa yin komai duk wannan shugabanni da lokacin siyasa suna zuwa su raba taliya da duk ba sa nan yanzu al'umma suna cikin wahala da masifa kuma duk kuɗin da ya kamata a basu har yanzu ba a daina basu ba ana basu saboda haka a fitar da zakka da kuma akwai zakka ta sunna a yi sadaka ta alheri ta kyautatawa wakiyar ma yi sunu ikhraju abin da ya sunnata a dinga cire shi kaga dan uwanka makwabcinka kaza kaza to ka taimaka musu ka cire musu Allah zai baka lada gwagwa ba ayyuhal ikhwatul mubarakun ya 'yan uwa masu albarka nahnu jasad wahid wallahi mu fa jiki daya ne mu فأن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين فتنكتم مؤمنين في طواديهم cikin soyayyar junansu wa tarahimihim cikin taimakon tausayin junansu wa ta'aqibin cikin laɓafawa junansu ala jasadin kamar jiki ne idza ishtaqa minhu uduwan tudailahu sa'irul jasad bis-sahir wal kuma. manzo Allah ya ce mu dukkanin mu musulmai muminai kamar jiki guda ɗaya ne idan idonka yana ciwo sauran gabobinka ba za su kwanta su yi bacci ba shi idon shi kadai ya yi ta fama a ba haka jiki yake ba idan ido yana ciwo dukkanin jiki sai sun kama zazzabi kuma dukkan su ne ba za su iya su yi bacci ba saboda me ido yana da matsala ko kunne yana da matsala ko hakori yana da matsala ko kafa yana da matsala sai gani jiki gaba ɗaya zazzabi ya kama kowanne ya kasa bacci a ciki to ya to wannan shi ne kwatankwacin mu musulmai muke idan ɗan uwanka bai ci ba to kai ma baka ci ba in ɗan uwanka bai zauna lafiya ba kai ma ba za ka zauna lafiya ba in dan uwanka ba shi da riga kai ne kake sirara a wani hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa kwatankwacin mumini da mumini kal buniyan kamar gini ne ya shakku ba'dukum ba'dan gini idan ana gina shi wannan bulo ya shiga wannan wannan bulo ya shiga wannan sai su kama juna kam duk iskan da za a gida ba zai girgiza ba amma inda za a je da bulo su ya tafi haka ko yaro karami ya taba faruwa za su amma saboda sun kama junansu an jona an sa fila an dandanke juna shi yasa shiru yanzu wannan masallacin ma take zaune to mu mumine haka manzan Allah ya kwatanta mu mu zamanto kamar gini kowa ya damfaru da wannan ba mutumin da zai zama wani abu a duniyan nan ba wani ne ya taimaka masa ba gaya min shi waye ne kai duk mutumin da ka sani ko shugaban kasa nan akwai taimakon mutane kafin ya zama shugaban kasa gwamnan mu sai da taimakon wani ya zama ya zama gwamna ko waye sai da taimakon wani ka zama wani abu kai kadai single ba kai saka zama wani abu ba saboda haka yan uwa mu taimaka wa juna ga halin da kasa take ciki ah, saboda haka yan uwa musulmi imamu tabari yana cewa wannan hadisi na manzon Allah lallai kuwa akwai abun koyarwa a ciki mumi da mumini ya kwatanta mu kamar jiki guda ɗaya ma'ana idan ɗaya ya samu farin ciki to ɗan uwanka kai ma ka samu abin farin ciki ma'ana ɗan uwanka abin farin ciki ya same shi kamar kai ya samu ɗan abun bakin ciki ya same shi kai ne ya sama sha sa gani wani mutum abokinsa ne ya rasu sai gani shi ya fi ɗan uwan majin zafi yana ta kuka saboda ya rabu da ɗan uwansa na Allah in wani abin daɗi ya same shi aka ce ɗan uwansa ne abokinsa ne ya zama shugaban kasa ya zama ya fi kowa farin ciki saboda ya samu ɗan uwansa ne ya samu to haka musulmai dukkanin mu zama saboda haka yan uwa musulmi mu dubi wayannan hadisai wanda yake magana a hakan hakkokin musulmi dukkaninmu guda ɗaya ne a cikin tausayi da taimakawa juna haza wani sadakati yan uwa musulmai wannan lokacin sadaka ne in ka yi dazu an jima ka bayar in an jima ka bayar gobe ka bayar gobe in ka bayar gata ka bayar kuma ka dinga tuttuban makwabtanka yaya irin halin da suke ciki gwargwadon karfinka ka taimaka saboda haka tawattul gala'ul as'ar lokaci ne da farashi yake ninninkawa a lokaci guda ɗaya washtarul ihtikar lokaci ne da wasu azzalimai masu kudi suka saye buhuhuna na shinkafa na wake na dawa suka je suka boye a sutonsu la yarhamuna sigaran ba za tausayin yara kanana wala kabiran ko babba huwa waqtu sadaqati wallahi wannan shine lokacin sadaka duk abin da muke ciki gashi na muna kallo da gwamnoni suka yi mitin aka ce to a daina loda manyan motoci su fita kwana ɗaya kwana biyu sai da shinkafa ta koma naira dubu da ɗari biyar ɗari shida a garin nan sai da buhun masara a wani gurare a adama wannan suka koma dubu talatin da biyar zuwa arba'in amma yanzu kuma ya sake shutin ya wuce madadin jiya nake tambaya shinkafa buhu ɗaya aka ce mun dubu tamanin marori kana aiki albashinka dubu talatin sai wai gwamna ya ce maka wai ya kara maka dubu goma wai gwamna ya ce ya kara maka dubu ishirin marori buhu dubu arba'in ne gwamna in baka sani ba bari mu baka sako masara dubu sittin dubu hamsin da wani abu wake ya koma dubu casa'in casa'in da wani abu siga ya koma dubu tamanin your excellency kai a gidanka da buhu ɗaya kake yi ne kake yin wata ɗaya your excellency yadda kake da mata da 'ya'ya haka masinjanka yake da mata da 'ya'ya a ji tausayin juna a karrama juna wannan lokaci ne inda ma za a bar duk wani aikin da za a yi wa mutanen adamawa a nemi hanyar da za a sauwaka musu ci da sha wannan shine abu mafi ma'ana yanzu a wannan lokaci a ƙarshe masu kuɗinmu lokaci ya yi na gasa lokaci ya yi na mutum ya kama hannun matansa da 'ya'yansa wai su tafi umra kaji mutum marar fahimtar addinin musulunci to ni ban san me kaje umra za ka samu ba ka bar al'umma da yunwa ka tafi umra ai umran ka bar shi a mutane saboda jahilci ba a masallacin da in kana so kullum za ka samu umra da hajji in ji muhammadu rasulullahi a masallacin anguwanku kullum in kan kana so ka samu ladan umra da hajji manzo Allah ya ce idan mutum aka yi sallan asubahi yana zaune yana istighfari yana salatin annabi yana tasbih yana hailala idan lokacin shuru yayi ma'ana rana ya dagu ya tashi ya kawo raka a guda biyu Allah zai bashi ladan umra da aikin hajji ji manzon Allah zan ba ku kisa a gurguje akwai wani mutum baduku da yawa yara ba sa sani mai baduku yanzu kamar za a ce shu shaina baduku da su ne masu dinke laya su rariya su guga su ake kiran su baduku to a haka ya tara kudinsa zai tafi aikin hajji lokacin aikin hajji ya yi abokanansa suka ce masa bismillah mu tafiya ta ah, ku sauka lafiya ni tafiya nawa ya wargaje sai wani lokaci in Allah ya kai mu sai su suka kama hanya suka tafi sun tafi an gama aikin hajji sai wani mutum ya yi mafarki mala'ika yana announcement a cikin ka'aba bana mutum dubu sittin suka yi aikin hajji ba dan wane dan wane mai sana'ar baduku wanda yake kasa kaza wanda yake sitin kaza wanda yake kauyen kaza ba dan shi ba da Allah bai karbi hajjin mutane bana dubu sittin ba shi kuma bai zo aikin hajjin ba ma ya tashi ci a wannan wani irin mafarki ne to baccinsa bai kare ba sai ya sake kwantawa sai ya sake yin mafarki still wannan mala'ikan yana shela wane dan wane mai sana'ar baduku dan gari kaza a kasa kaza ba dan shi ba da Allah bai karki karbi aikin mahajjata mutum dubu sittin ba da ya tashi sai ya ce to misali a ce a Nigeria ne ya ce to ina mutanen Nigeria suke aka ce ai ga su can sai ya je wajen ya ce ku mutanen Nigeria ne eh to ina mutanen Adamawa ai ga su can sai ya je wajen su yana zuwa to ina mutanen jimeta ai ga su can aka je ya je wajen da Allah a cikin ku akwai wane dan wane mai sana'ar banuku yace eh kwarai kuwa mun yi niyya za mu zo tare da shi amma muka yi masa sallama gobe za mu tafi yace mu sauka lafiya shi ba zai samu zuwa to me dalilin da ya hana shi zuwa yace wallahi mu ba mu sani ba bai gaya mana ba yace to ina jiran ku in kun tashi komawa Nigeria zan bi ku mu koma tare suna gama aiki suka ce to rana kaza za mu tashi ya biyo su suka taho Nigeria suka zo Adamawa suka zo Jimeta. Suna zuwa sai suka kai shi gidansa suka ce to ga wannan shine mai gidan. Aka sallama ya fita suka ce masa ga bakonka ya biyo mutum daga Saudiya. Suka shiga ya bashi abinci aka goma sai ya ce malam eh bana kai niyya zaka tafi aikin hajji ya ce eh nayi niyya. To me ya hana ka zuwa? Ya ce wallahi wannan tsakani da Allah. Ya ce kai hakuri ni dinnan ga dalilin da ya sa na zo wajenka. na yi mafarki so biyu mala'ika yana shaida ba don kai ba Allah bai karbi hajjin mutane dubu sittin bana ba ya ce me kai wa Allah Allah ya baka wannan karabasa ya ce in akwai abin da na yi makwabci na wannan ya rasu ya bar mata da yara marayu ina taimaka musu ina ba su kudi ina ba su abinci gwargwadon kima sai ran nan ɗana ya je gidan da abokanansa suna wasa sai suka soya namansu suka yi farfesu da za su ci sai suka kori yaro yaro kuma ya ga abu da suka kore shi sai ya fashe da kuka ya zo gida a guje na ce mai ya sami ce su wane ne suka yi farfesu za su ci sai suka kore ni sai abin ya ɓata masa rai yaya irin wannan zamantakewa da ake yi haka wannan zai shigo tsakaninsu ya zo ya yi salama ce baiwar Allah yanzu duk zaman mutunci da muke yi da ku haka zaki saka min da shi yaro kam ku bashi ko roma ɗaya mana ya mai da mu yawunsa ya ce bawon Allah kai hakuri wallahi ba mun hana shi mashi bane mu ya halatta mu ci shi bai halatta ba shi ya sa muka kore shi sai ce me ya faru ya ce wallahi yau kwana uku ba mu kura wuta mun ci abinci ba a gidan shine na zagaya ina duba bayan gari sai na ga mushen jaki muka yanka nama muka zo muka yi ferfesu za mu ci shasa na tuna cewa wannan fa bai halitta ya ci ba mu ne Allah ya halatta wa shi ya sa muka kore shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya koma gida ya ɗauko wannan kuɗin da zai je ya aikin hajjin ya zo ya basu. to a dalilinsa Allah ya karbi hajjin na wannan shekarar mutane dubu sittin suka yi kai kuma sarkin son hawan jirgi da iyayi kawai watan ramadana ya zo sai ka je ka kashe miliyan ɗari ɗari biyu ɗari uku wani wallahi idan ya tafi yana kashe miliyan ɗari biyar mashi da matansa da 'ya'yansa kwab ya kwasa ya tafi alhali ya bar dangin uwarsa da ubansa da yunwa wani me za ka samu a aikin umra babu na bana wallahi azimu duk mutumin da ce zai je kashe miliyan biyu miliyan uku a umra wallahi ya yi ganganci shi da Allah sun hada gaba ba maganar ka samu ka tsaya ka ciyar da yanzu mun faɗa karuwa ta baiwa kare ruwa Allah ya bata aljanna yaya in dan adam ta baiwa Allah yana cewa inna ma nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an a shukuran ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina wa lam nakun nut'imul miskina wa kunna naqudu ma'al kha'idin 'yan wuta da suka fada wuta sakar aka tambaye su me yasa me ya jefa ku cikin wutan jabar a sakar gashi na ganka wane wane wane kuma ku cancanci ku shiga su wutan sakar ba suka ce lam nakum minal musallina shine amsa na farko da suka bar ba su kasance cikin masallata ba dalili na biyu walam nakun nut'imul miskina ba su kasance suna ciyar da miskinai ba shi yasa suka shiga wuta sakar saboda haka daga karshen uwa musulmai wallahi azimu ba lokacin da ya dace kai ko aikin hajji ne ba bana wallahi tallahi ba kowa ya waje ba a kansa ba in dai ba mu fita a cikin wannan kangin ba wallahi tallahi mutane Allah yana son bawansa a manzan Allah ya ce musulmi guda ɗaya ya fi ka'aba daraja ka'aba da zaka je kai umran to musulmi ɗaya ya fi ta daraja a wajen waye a wajen Allah saboda haka in wa saboda bamu san martaban dan adam bane in Allah idan mutum ya sha azumi da gangan sai a ce to ka ciyar da miskini kaza idan mutum ya yi rantsuwa ko ya je aikin hajji hadiya aka ce a ce ka je ka ciyar da miskini goma ko ba haka ake ba ko mutum ya fada wa matansa a watan ramadana za a ce ka je ka ciyar da miskini sittin ma'ana duk burin ubangiji a ciyar a ciyar idan azumi kwana talatin idan muka yi Allah zai ce a cire zakatun fitur a bai wa miskinai abinci me dalili a ranar Allah bai ya so ya ga wani cikin bakin ciki alhali ranar farin ciki ne wannan ta shine burin ubangiji ba amma kai saboda kai ta kiki ne ka kasa fahimta ka dauki matan ka da ƴaƴanka ka tafi umra ka tafi hajji ka bar dan uwanka da yunwa ka bar makwabtanka da yan uwa yunwa ka bar mutanen garin ku da yunwa me zaka je ka samu a can Allah ya yi mana Allah ya ɗauke mana wannan masifa Allah ya kawo mana sauki a rayuwarmu Allah ya ciyar da mu Allah ya shayar da su rabbana atina fi dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azaban